Kan ma ɗaki. Na rantse da Allah ba za ki taɓa samun aljanna ba in dai wulaƙanci da za ki dinga miki ina matsayin mijinki amma za ki dinga mun haka? Kai ne miji? Wai kai daman miji ne ban sani ba? A tare a ɗaura mana aure a sha fati an biya sadaki ki ce min ni miji ne baki sani ba me yake ni? Gaskiya ban daukan ka a matsayin miji ne. Mutum mabbuwar uban lallai renin wayanki ma yayi baki ba ɗauka na matsayin mijinki to matsayin me yake ɗauka da. ni fa ko wallahi da aurenka gwara ma babu shi ni ba zan ma iya ba fa ba zan iya ba ni ka sallame ni ma gida abinci ne bana baki ko me kullun sai na kawo abinci nan duk abin da yake so shi ke ci me bana miki me wani iri ne bana miki ni ba shi nake ba su nake so ba haka ne ina ci a gidanmu lalle ma kuwa shi yasa ke mu wulakancin yau daban na gobe daban na maka namiji iya namiji a ina din Allah ya sawake kai ne namiji kai ne namiji Dala malam ka tafi. Ka tafi don Allah ka bani gudu. Ka tafi mana! A'a! Ko ba za ka tafi bane sai na shiga ɗaki na ɗauko abin da na saba. Allah isa. Je ka a daiji a haka. Mutum ba kai ni ban ma san wani jaraba da tsautsayi yasa na ɗauke ka a matsayin miji. na rantse da Allah ma tun yanzu ba su da mutunci wallahi wai ka auri mace wai yano a ah. <laughs> hankali ya yi nisa na gajiya kai in Allah ya baka mace ta gari ya gama ma komai na rantse da Allah kaga amarya ta yi dimurmur na binta na rantse da Allah kuwa wai me sirri ne na ga ta yi wani fukash kai ba a ƙara wani ja abinka ba ga ba ni kuma dafa na kai ta ƙiba amma yanzu yadda ka san ana ɗiba ta ana yin miya da ni fari ne kai ka samu matsala gurin aikin ka ne to da matsala ce wajen aiki na da ba da sauki ba Fitina cikin gida ai tafi gobe gobara bala'i babu na cefane ne kai haba dan Allah ba abincin in ka shi gashi nan cike a store da komai da komai amma bala'in yau daban na gobe daban na gane matsalar fitan dare ko wani irin fitan dare ba ne yawan dare in a mangariba ma a gida nake yi da sallar isha amma bala'in ta yayi yawa Hayya baka sai mata babban waya ba kai su factory ce a hannunta saboda Allah na rantse da Allah to bari in baka shawara ka sai mata joni ba matsalar waya ba ce ba matsalar waya ba ce lafiya Allah amma wallahi kullum in dare yayi da safa hankado ni waje take yi kai sai ka ce mai aljanu na ba aljanu bane na gatse da Allah sai ka ji wai wai wai tana cewa wai wallahi tallahi wai ni agwagwa ne wai wai da ni da Talatu duk ɗaya muke wai gwara zaman wai a gida wai zaman nan <laughs> kina jin zancen shi ina ba zai taɓa yiwuwa ni ko na samun zaman lafiya tsakanina da mai gidana <laughs> ina za mu samu rashin kwanciyar hankali abokina me sirri ne <laughs> nan koma gefe ciwon ɗa namiji na ɗa namiji ne <laughs> kana ji eh <laughs> na rinje da Allah na gano matsalar ka ka san menene ah. ba zan tsawaita ba zance ba eh. <laughs> kawai zan kira malam ashiru haba na rinje da ah, Allah kai ba matsalar malamai bace fa ba aljanu ga ta balle ai mata rukiya ka dakata mana zan sa ka maka wani magani mai suna 99 bullet to soja ne ni soja ne ni za ka bullet ba ka da hankali bullet shi kadai yake harbi akwai bullet na gida akwai na waje kai har na cikin jiki akwai akwai bullet mai harshashi wannan ka harba ya fi karfin ka harbi daga nan zuwa maiduguri da kai ga kaga ta wai yaƙi ake yi da zaka bani bullet ko menene ni wani hukuma ne hankalinka ina zuwa eh. aisha ban wayan nan ladabi ladabi ta yi dimurmura abinta wallahi ta ji masta da <laughs> Allah malam ashirin wa'azi yake musu <laughs> ya rike su tambello kana ganin za ta ji wa'azi <laughs> hello hello malam shiru na gajiya <laughs> dan Allah ko me kake ka bari ka zo gurin makabarta ka same ni nan wajen makabartar malam hudu ta can bayan gidan shi Allahu akbar Allahu akbar nan gurin ga nan zuwa da Allah ka zo da <laughs> kwali daya na 99 bullet alhamdulillah an samu wani ragon kenan da <laughs> Allah ka gauta <laughs> zai zo mu ba shi minti biyar kuma shi bai da matsala wai kwalin bullet ko da yake dai ba a kita mutum kai kuma shi yana zaune ne a birancin nan Kaduna haba akwai a Jos akwai ah. Allahu akbar. Salamu alaikum. Aka maka Allah gajiya. <laughs> Ya yau. Barka dai. Ya yi dima. Alhamdulillah. Wannan da ganin shi mara lafiya ne. Ba lafiya. Ba lafiya. Kai lafiya ta kalau fa. Kai Allah gafa ta. Ga shirin da murmura amma na banza. ai inda ya ga mutum a haka eh. Wannan da gani ruwa ne ma ya kumbura shi ka gani akwai sanyi kuma akwai sanyi akwai sanyi ai dole a bashi 99 bullet din kuma ka ga yana hada da maganin sanyi ni ba ban da basu ban da shawara ba kana da basu din kana da shawara wannan kaga yana maganin sanyi eh. yana maganin kaikayin gaba yana maganin kaifin gaba shi yasa ga 99 matsala ta kenan wallahi alhamdulillah to wannan in kawo zaka iya akalla ba aka sai ba zaka iya awa shida kai kafin ma kai na ɗaya kin kar ka bude mai zance yaro ne dan Allah da gaske na ai ka sha in kana ji ko da mm. ka je ka sha rabi to wai duk me zai kai ni har sai na je ba gwa in sha tun anan bayyana eh ka sha din kafin ka je zai fara ma aiki zai yi aiki la ilaha illallah ko ta fa gare ka ko ba da gare ka ni ya kashi yanzu wa zai ban kuɗin ɗaya wa zai ban kuɗin na sai mai fi sabilillahi to aure zan gyara ka san kwalin wancan ma baka biya fa <laughs> za a hada yawwa yawwa rabi a bala'i ce fa na rantse da Allah ba ta sulu Allah ya bin doguwan nan ce ko kuma bu assalamu alaikum <laughs> ka san dogayen mata akwai naci daga mata ta suna tana da hushariya <laughs> ya ga ka sani a ga jaci daga yau na mai suna ayuba la tiger ya ji aiki na tuna gura gida kada ya ce ma ce ita ce kai ta jiki ko na ga ta yi dimar mun ga ta yi mun ka kai ku kawai zo mu je a hauge kenan Allah ba mu irin taku kwantar da hankalinki yanzu matsalolinmu sun zo ƙarshe na rantse da Allah mu zai shiga ciki shi da kake alƙur'an kuwa ka tabbata ha ba 99 bullet to kada ka kake damu madai na rantse da Allah yana aiki mun ji Allah ya taimake Kai! haka fa to dan Allah da annabi ko kai ko dan Allah da dan haka ake aita ba ba mu dinga samun matsala dan Allah dama wai shine matsala ba dan Allah da kana yin abu kaman baka waye ba to ni zan fita ubangiji Allah ya taimaka Allah ya baka abin da ka fita Allah ya tsare min kai da tsarewa Allah ya raba min kai da sharrin mai bulat ya yara aure hmm, ka dai bari sai ka dawo gidana Allah ya kiyaye bye i love you ingantaccen magani mai kau da dukkanin matsalar ɗanin ji. 99 bullet herbal syrup for men haka yake ku neme shi a reshikanmu da ke jiha-jiha wato kamar abuja jos kano kaduna bauchi da dukkanin sauran jihohuna sa'annan ku kira lambar wayan da ke kai don samun kwataccen inda za ku samu wa'innan magunguna da ke reshikanmu mun gode a amfani da herbal syrup ha ha haka yake ku neme shi a reshikanmu da ke jiha-jiha wato kamar abuja jos kano kaduna bauchi da dukkanin sauran jihohuna sa'annan ku kira lambar wayan da ke kai don samun kwataccen inda za ku samu na magunguna da ke reshikanmu mun gode a amfani da herbal syrup